hukumar 'yan sandan jihar kano sun dakatar da zanga-zangar magoya bayan jam'iyyar nnpp a biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital 'yan sanda sun tarwatsa zanga-zangar magoya bayan jam'iyyar nnpp a jihar kano a cigaba da ake na zaman ɗarɗar a bayan da wasu mutane suka fara zanga-zanga a unguwar kofar nasarawa da ke karamar hukumar birnin kano da kewaye hakan ya faru ne bayan da a yammacin ranar laraba wasu magoya bayan jam'iyyar na NNPP suka yi saloli tare da addu'o'in nasarar jam'iyyar a kotun koli game da yin Allah wadai da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ta tabbatar da Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin halittaccen gwamnan jihar Kano. Sun yi sallolin a filin wasa na kufan na isa da ke kwarai birnin Kano bayan lokacin sallar la'asar. Wani shaidar gani da ido ya bayyana cewa 'yan sanda dai sun tarwatsa magoya bayan na NNPP da suke zanga-zangar a kofar Nasarawa. to fatan mu da Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar ta Kano baki daya a biyo ma cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da dumadumin sa a tashar mu ta ARA